This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohas 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddan hausa voa hausa.com a duk lokacin da suka so kamo tashar jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau alhamis 12 ga watan nuwamba shekarar 2015 da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc tare da sahab imam aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin mu cikin shirin ba mu kanun labarai jaman diplomasiya a birnin new york suka ce sai ta yi majalisar ɗinkin duniya ta gaggauta tura sojojin kiyaye zaman lafiya zuwa burundi muddin ba a maido da zaman lafiya a ƙasar ba batun yamutsun siyasa a siriya da rikicin kungiyar isis za su kasance manya a ajandar taron koli da manyan kasashen duniya za su yi a ƙasar austria shugaban faransa ya ce afirka tana bukatar ƙarin tallafi daga ƙasa da ƙasa domin tafiyar da ayyukan raya ƙasa saboda rage kwararar bakin haure zuwa turai to kanun labaran kenan bayan labaran duniya za ku cewa wata kungiya mai zaman kanta ta ce wasu jihohin najeriya ba su taɓuka wa mutanensu abin a zo a gani ba mutum yana lagos ya zai rubuta wani abu akan damatu a can jihar bauchi ko tawagar bankin duniya ce ta sauka jihar da zummar taimaka mata kowane irin taimako wayannan wakilai na bankin duniya dai sun zo bisa kan wata taimako tallafi da suke so su ba jihar bauchi ne ko kuma sun ka bayar ma idan muka tsallaka jamhuriyar nijar ko yan adawa ne suke barazanar ladabtar da shugaban kasar muhammadu yusuf ko me yi zafi wa'ansu abubuwa ne suke kana cikin kasar mu wanda muke ganin cewa yadda duka kasar mu ta shan sun ba da dama a ajiyar takarda zancen ma'adinai na cikin kasa abu ne wanda babban kudin kasanmu ya tsaye da yadda ya kamata a tayar da aikin to sannan muna da shirin grace alheri abdu na domin iyali amma duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai jaman diflomasiyya a birnin new york na nan amurka suka ce sai ta yi majalisar ɗinkin duniya ta gaggauta tura sojojin kiyaye zaman lafiya zuwa ƙasar burundi muddin ba a maido da zaman lafiya ƙasar da ke gabashin afirka ba da daga cikin zaɓin da majalisar take da shi shi ne tura sojoji daga makwabciyar ƙasar kwango kwamitin sulhu ya zauna cikin wannan mako domin ɗaukar dukkan matakai da suka waje ba domin ƙarin matsin lamba ga hukumomin ƙasar da suke bujumbura da kuma gargaɗi kan haɗari da ke tattare da ɗaukan dukkan matakai ko kuma munanan matakan da za su yi illa ga jama'a masu yawan gaske in ji jakadan Birtaniya Matthew Rycroft a jiya Laraba. Haka nan ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka wato AU tana iya tura sojojin kiyaye zaman lafiya zuwa burundin Amma jaman ƙasar suka ce ba fa kamar rikicin ya rufe ƙasar ne baki ɗaya ba, saboda haka babu yadda ma za a yi fitinar ta kai ga kisan kiyashi. Rikici da yake da nasaba da zaɓe ya halaka akalla mutane mai tanda arba'in ya tilasta dubban jama'a gudun hijira zuwa kasashe makwabta tun bayan da shugaban kasar Pierre Nkurunziza ya ayyana tazarce cikin watan Afrilu aka zaɓe shi cikin watan Yuli a zaɓen da 'yan hamayya suka ƙaurace kuma suka kira matakin da shugaban kasar ya ɗauka a zaman wanda ya saba a tsarin mulkin kasar. yau alhamis ne sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai tashi zuwa kasashen tunisia da austria da kuma turkiyya. kuma batun yamutsin siyasa a siriya da rikicin kungiyar isis za su kasance manyan ajandar taron da kolin da manyan kasashen duniya za su yi taron da za a yi a austria shine zagaye na biyu na shawari kan rikicin da ake a siriya a sabon yunkuri na shata makomar kasar a siyasance bayan zaman farko da suka yi a wajen karshen watan oktoba a jawabin bayan taron na farko manyan kasashen duniya sha bakwai ciki har da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai sun amince kan bukatun gaggauta ɗaukar matakan diplomasiya domin kawo ƙarshen rikicin da ake yi a Siriya. Hakan ma manyan ƙasashen sun amince da Majalisar Ɗinkin Duniya ta jagoranci shiri da zai kunshi shawarwari tsakanin gwamnatin Siriya da kuma 'yan hamayya masu sassaucin ra'ayi da zai kai ga tsagaita wuta. Amma har yanzu akwai sabanin ra'ayi sosai kan wasu batutuwa da suka hada da makomar shugaban ƙasar Bashar al A ƙarshen zaman na farko, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce shi da takwarorinsa na Rasha da Iran da wasu jakadu sun amince cewa suna da sabanin ra'ayi kan rikicin da ake yi a siriya da kuma hanyoyin da za a bi domin samun mafita shugaban faransa franco Hollande ya ce afirka tana buƙatar ƙarin tallafi daga ƙasa da ƙasa domin tafiyar da ayyukan raya ƙasa saboda rage kwararar baƙin haure daga nahiyar afirka da yake magana a wani taron koli da shugabannin kasashe fiye da 60 suka halarta daga afirka da tarayyar turai shugaba olan ya ce idan ba tarayyar turai ta tallafa a kasashen ba matsalar kwararan bakin haure inda dubun dubatan mutane suke gudu zuwa turai zai ci gaba shugaba olan ya lura cewa galibin bakin hauren sun fito ne da kasashen sudan da kuma eritrea game da eritrea ya ce tilas a tsananta shugabannin kasar su sake hali ya ce babu wanda yake magana kan wannan batu ya ce kasar da ta zama ko kuma take ci gaba da zama take ci gaba da rasa al'ummar ta karkashin idanun bara gurbin shugabanni waɗanda ba ruwansu taron koli da kungiyar haɗa kan ƙasashen turai ta shirya na kwanaki biyu jiya laraba da yau alhamisa a birnin valetta na ƙasar malta yana mai da hankali ne kan dalilan da suke sa mutane barin su na asali da kuma inganta hanyoyin ƙaura bisa doka ƙara inganta hanyoyin kare baƙin haure yaƙi da ƙyan fasa ƙori da kuma gyara hanyoyin haɗa kai da ƙasashen afirka domin maido da mutane da basu cancanci a basu mafaka ba firaministan ƙasar belgium charles michel ya yi kira da ɗauki ƙwararren matakai ba taron shan shayi a watse ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc har yanzu ana fuskantar zaman ɗarɗa sosai a reshen jami'ar missouri da ke columbia inda zanga-zangan na musamman ɗalibai baƙar fata suka girka da tilastawa shugaban jami'ar da shugaban majalisar gudanarwa ta jami'ar yin murabus kwanaki biyu da suka wuce domin yadda suka rika wata matsala da ta jibanci wariya ta launin fatar a jami'ar rahotanni a shafin twitter ya nuna cewa mutane suna amfani da kalamai na kaskantarwa yayin da suke tuki cikin harabar jami'ar mutane kalilan ne ake gani suna tafiya da kafa a jiya laraba domin galibin dalibai sun cewa makarantar yayin da aka kara yawan 'yan sanda a ciki tsangayarmu ta fuskanci mutsi sosai kuma akwai mutane da dama tsakaninmu waɗanda suka fuskanci barazana ga rayuwarsu da zamantakewa waɗannan barazana abin bakin ciki ne in ji sabbin shugabannin na wucin gadi da aka naɗa tsangayar a halin da ake ciki kuma 'yan sanda sun kama ɗalibi na biyu saboda barazana da yi wa bakar fata ta intanet ɗalibin ɗan shekaru goma sha tara da haihuwa ya rubuta wani a dandalin da ake kira yik yak cewa zan kashe wani bakar fata gobe tun da farko 'yan sanda sun kama wani ɗalibi ɗan shekaru ashirin da haifuwa mai suna hunter park saboda irin wannan barazana da ta dandalin yik yak ɗin a miyamar babu musulmi ko ɗaya daga cikin sabbin wakilan majalisar dokokin ƙasar da aka zaɓa babbar jam'iyyar musulmin kasar unc a takaice ta tabbatar cewa babu ɗaya daga cikin kujeru da ta yi takara da za ta sami nasara haka nan ma wasu musulmi da suka yi takara wato dukkansu bisa dukkan alamu ba za su kai labari ba jam'iyyar nld ta an san suci ta ce ta samu gagaru ita ce ta samu gagarumin nasara a zaben da aka yi ranar lahadi amma ba ta tsaye da musulmi ko ɗaya ba ta miƙa wuya ga wata ƙungiya ta 'yan kishin ƙasa mabiya addinin buddha wacce take shirin baƙanta jam'iyyar a idanun 'yan ƙasar mabiya addinin buddha waɗanda su ne suka fi a ƙasar. Haka ma jam'iyyar ta USDP wacce rundunar sojin ƙasar take mara ba wacce take fuskantar mummunar faɗuwa a zaben da aka yi ita ma bata tsaida ɗan takara musulmi ko guda ɗaya ba. labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To mu faro takon daga babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja inda wata kungiya mai zaman kanta ta bayyana wasu jihohi a matsayin koma baya ga ayyukan jin daɗin jama'a. Ga da Hassan Maina kai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Cibiyar mai suna Center for International Advanced and Professional Studies cikin rahoton da ta fitar ta ce gwamnonin jihohin Yobe, Kogi, Zamfara, Ibonyi da Akwa Ibom su ne suka fi kowane gwamna a Najeriya rashin aiki a talakawansu domin dukkaninsu babu wanda kwazonsa ya haura kashi 35 cikin 100 na mizanin ƙididdiga. Na tambayi daraktan wannan cibiya Farfesa Anthony Kela ko menene muradin wannan bincike ya ce. We think it will help the people to uh, Zai taimaka wa mutane su san menene waɗanda suka zaɓa ke masu zai kuma taimaka wa kansu su ƙara ƙwazo zai kuma taimakawa tarihi ya tantance abin da ya faru a baya. Comrade Abubakar Abdulsalam na wata ƙungiyar da ke rajin yaƙi da cin hanci da kuma kawo kyakkyawan shugabanci a cikin ƙasa ya ce suna maraba da rahoton wannan cibiya. A wannan rahoton ba mu da jiya da idan ka zaka waɗannan jihohi na gode Allah wannan abun da suka faɗa bai ma daɗe ba akwai waɗansu ayyukan mutum mu nan kaɗan daga cikin jihohin nan kusan hudu daga cikin su mun zagaya kuma maganan boko haram a bangaren yobe kuma maganan barayin shanu a zamfara ina ga wannan ba zai zama mana wani abu na hujja ba abin da ke faruwa a maiduguri inda ma boko haram ta fi tsanani duk da tsananciyar hare-hare da yan boko haram suke kaiwa amma gwamnan irin rawa da yake takawa to abu a yaba masa ne jihar yobe wacce na ɗaya daga cikin jihohin da rahoton nuna cewar gwamnanta na ɗaya daga cikin gwamnonin da suka fi kowane rashin aiki a najeriya ta ce ba ta yarda da wannan rahoto ba aji yarima bula rafa. shine kwamishinan watsa labarai na jihar. Mana Hassan wannan report wanda wani ya zanna a Lagos a air condition ya rubuta mana wani abu kan ayyukan da muka talakawa a yau na gwamna Ibrahim Gaidam wannan maganan banza ne. Mutum yana Lagos ya zai rubuta wani abu akan damatur wanda bai zo ya ga abubuwan ba. Su zo su ga abubuwan da muke wa talakawa amma ba mutum wanda yake Lagos bai san ma ina inda damatur yake ba. Kawai zai bugo wani ƙarya a jarida akan cewa gwamna mu ba abin da ya yi a talakawan Yobe. Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a jihar bauchiko tawaga babban bankin duniya ce ta sauka jihar kuma jihohi uku tawaga za ta zirta domin tallafa musu da batun ruwan sha daga baucin ga abdulwahab muhammad da karin bayani a cikin wannan rahoton mataimakin gwamnan jihar bauchi injiniya nuhu gidado shine ya tarbi tawagar a gidan gwamnati ya yi batu kan makasudin ziyararsu zuwa garin bauchi wayannan wakilai na bankin duniya da sun zo bisa kan wata taimako tallafi da suke so su ba jihar bauchi ne ko kuma sun ka bayar ma sashen ruwa jihar bauchi tana ɗaya daga cikin jihohi guda uku wanda ya hada da rivers da ekiti sai mu bauchi ɗin da suka ba wa tallafin dala miliyan 65 akwai ka'idoji jihar bauchi ya kamata su ba da kashi goma daga cikin ɗari kafin su fara karɓan wannan kuɗi to sun zo da yake jihar bauchi ta bayar da wannan kashi goma ɗin sun zo su gani wa idanunsu shirye-shiryen da aka yi kuma alhamdulillahi sun gamsu da shirin da aka yi mu mun musu kukan akan cewa mun riga mun cika wayannan ka'ida su yi kokari mu samu saboda a saka wannan kuɗin a gubidam gubidam din nan fitun 1992 aka gina shi wajen shekara 23 da suka wuce amma ba a samu gwamnati da suka zauna saboda su ga sun faɗaɗa shi ba aka bar shi yanzu har an fi karfin wannan abun ko da zai yi ɗari bisa ɗari na kafasiti dinsa ba zai ishi mutanen bauchi ba hassan madukida shine jami'in bankin duniya kan samar da ruwan sha ya shaidawa manema labarai abubuwan da shirin samar da ruwan ya kunsa mun zo bauchi saboda mu bi mu na baya akan aikin da za mu taimaka wa bauchi state government na kara taimaka hanyar ba da ruwan sha wa jama'an bauchi to yanzu an yi approving loan din an yi approving komai da komai ya zauna yanzu na miliyan 67 dala to ta kunsa gyaran da za mu gyara ruwan cikin garin bauchi da kara fafuna na cikin gari da kuma kara haɗarwa ma mutane a gidajensu akwai training na ma'aikatan bauchi state water board a cikin agreement da ita bankin duniya ta yi da member states ba a releasing kudin gaba da jungun wa country wanzu agreement da aka yi sani tsakanin gwamnatin nigeria da world bank so walban ba samu ba signing agreement tsakaninsu da bauchi state government ba gwamnatin najeriya ne ta yi signing agreement tsakaninta da bauchi state government so muna kan aikin ana releasing kudin kaɗan kaɗan sai mun tabbatar an tafiyar da abu kamar yadda muka tsara in ba tafiyar da shi kamar yadda aka tsara ba za a releasing kuɗi ba wato wannan zuwan naku shine kun tabbatar da kun gamsu yanan don ku soma aiwatar da wannan shi komai ya zama tabbatacce yanzu san ba wani matsala ba komai yanzu ya bauchi a yadda muka a agreement da muka yi da su sun ba da kusan dala miliyan shida a kan abin da muka bayar miliyan 65 ga yadda ruwan bauchi take a yanzu ba duk mutane cikin garin bauchi suke samun ruwa ba to taimakon da muke so mu ga cewa duk jama'a cikin garin bauchi sun samu wannan ruwan tuni dai tawagar ta zarce zuwa jihohin ikiti da kuma rivers abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria. duniya shiga ɗakin mota shiga da kai fitowa da baya Ɗaya daga cikin ministocin da aka rantsar jiya ya ce zai gudanar da aikinsa ba sani ba sabo kamar yadda ya faɗa wa Nasiru Adamu Hikaya a cikin wannan rahoton. gidajen ministocin da aka nada koko masaukansu na cike da jama'a musamman ma masu neman mukamai inda su ko ministocin ke kokarin fayyace cewa canji za su kawo ga lamuran gwamnati na a gidan sabon ministan zirga-zirgar jirage hadi sirika da na samu cike da jama'a inda na kutsa na tambaye shi wani kwarin gwiwa yake da shi ne akan za su kauce cin hanci da rashawa ina ma dalilin hanci da rashawa din ta yaya za a yi ina minista in ɗauki kungila in ba kaina ko in ba ɗana ko in ba matata Ah, wanda kuma duk ba ɗana ba ko matata ko uwata ko ni kaina in zan bashi kwangila misali tunda tana ake bi ana cin kudin al'umma dole sai ya bi ka'idojin da aka tsara kowane ɗan najeriya daidai yake ah, duk wanda ya zo nema ya bi ka'ida in ya bi ka'ida ya samu to ta ina cin hanci da shawa zai biyo in ka ana cin hanci da rashawa dama ana son kai ne cancanta ita ce bin doka da ka'ida ta neman wannan abin da ake nema in ya bi doka da ka'ida ya samu in bai ba ya rasa you know hada wasalam babu wani eh, dabara a ciki kuma shugaban kasa janar muhammadu buhari yana sane zabo irin mutanen da ya zabo ba na tsammanin daga cikin waɗanda ya zabo dinna akwai masu alama kuma a zariyance ma waɗanda suke da sha'awa ko kudirin cin hanci da rashawa hakanan na nemi ra'ayin ministan kan ko zai iya tabbatar da muradin gwamnatin buhari na dawo da kamfanin jirage na gwamnatin tarayya kamar yadda a da ake da nigerian airways abinda ake gani na waɗancan lokuta na kamfanin da aka taɓa yi misali kamar in na zirga-zirgar jiragen sama na Nigeria Airways ko kuma na ruwa na Nigeria National Shipping Line da makamantansu wanda za a yi nan gaba ya fi waɗancan ma aiki tukuru domin al'umma da kuma sha'awa da kuma daidaito a kan doka da tsari. Na leƙa bayan fage inda na tambayi ra'ayin tsohon shugaban matasan Kiristoci ta Najeriya Fasto Simon Dolly kan ra'ayinsa a kan sabbin ministocin inda ya nuna zuwa nan gaba ya dace a duba ɓangaren matasa. An ce gobe namu matasa ne mu ne shugabannin gobe. To in mun zama za a zama mu zama shugabannin gobe ya kamata a yau a fara kawo mu kusa ka kaga mu ma za mu koyo. nan gaba mun samu shiga ba za mu wasa amma ce zai ministoci wajen 36 ko matashi daya babu ai ba kyauta mana ba amma ai ga mata an so samu a ciki aiko to ai matan nan ba matasa bane wansu karamin jiki ne kawai amma ba matasa ba ne domin a cikin su ba mai shekara hamsin ba daga shekara hamsin da ɗaya zuwa sama yawancin su su aka san ba yara ba ne ba matasa ba ne so muna rokon shi shugaban kasa tun da dai Allah ya sa bai ba mu ba matasa ba mu ba za mu ce za mu ke ba shi goyon baya ba amma ya tuna da wasu ayyuka masu zuwa domin akwai appointment da yawa na zai yi Ba ka ganin an duba ƙwararru ne aka naɗa su wanda kuma ba lallai wannan sai da tasirin shekaru ba ne irin wannan ake ke nasara a matasan ma akwai ƙwararru a cikin matasa muna da su iri-iri yakubu gawan shekaran shi nawa 29 ya zama shugaban kasan kasan nan matasa ne dattawa kuma waɗanda suka tsufa tukup tukup 'yan najeriya dai za su yi fatar samun saukin rayuwa daga ingantar lantarki magani a asibiti shahararrun tituna da kawo karshen ta'addanci nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya kamar shigar rawa idan muka tsallaka makwabcin najeriya ko wato nijar yan jam'iyyar adawa ne suke yunkurin cewa za su ladabtar da shugaban kasa na kasar nijar din sulaiman barma gare ka A takardar da suka shigar a ofishin shugaban majalisar dokokin kasar Nijar a yammacin Laraba, 'yan adawa na zargin shugaban kasa Isu Muhammadu da rufe ido a kan wasu manyan laifuffuka akalla uku. Saboda haka suka ce ya sabawa rantsuwar da ya yi a gaban 'yan kasa kan cewar zai kare dokokin jamhuriyar Nijar ko ta halin kaka. dan majalisar dokokin ƙasa a karkashin tutar jam'iyyar MNSD Nasara Tijani Abdulkadiri na daga cikin jagororin wannan yunkuri. Wa'ansu abubuwa ne suke wakana cikin kasar mu wanda muke ganin cewa yanda dokar ƙasar mu ta shan sun ba da dama a wannan takarda. Zancen ma'adai na cikin ƙasa abu ne wanda babban kudin kasanmu ya tsaida yadda ya kamata a tayar da aikin na cewa duk in za a sa hannu ga wata takarda ya kamata magabata su yi hankali su hatara da hidda hakin talakawa a dibi takardar a bincike ta a gani in babu kwarwa ciki in wannan takarda in za a samu hannu in babu hakkin yan nijar da aka tawaye to kowa ya san yadda kamfanonin arewa suke tayar da aiki a nan kasar da wa'ansu makamantansu na biyu kuma kuna tuni kwanakin baya an kama wa'ansu magudan kuɗi a hilin jirgin saman yamai maimakon a ce gwamnati ta tsara tsayin daka ta binciki wannan zance na ganin cewa wa'annan kuɗaɗe daga ina suka hito ina za su musamman ma yanzu da yake mana cikin eh, yanayi na rashin kwanciyar hankali cikin ƙasa wannan kuɗaɗen mini ne za a yi da su ina ne za a yi da su kenan ba a tsaya aka yi wannan bincike ba aka ce wa'annan kuɗaɗe wai a mai ma masu mun san wannan ko ba za a wa ba ba da sanin shugaban ƙasa ba. Tuni jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta soma kare shugaban kasar ta Nijar daga wannan zargi wanda dan majalisar dokokin kasa Asmanu Malam Isa ke gani ko aka. Babu inda doka ta ba dan majalisa damar ya je ya kai karar shugaban kasa a majalisa ba su da wannan inci amma kuma a ce ma suna da inci ne kuma sun bi ka'idodi ne mu a matsayin mu na 'yan majalisa masu rinjaye wannan tattaunawar in sun zo gaban mu za mu ratattaka su yadda ya kamata mu ratattaka su wani lokaci ya huce na tsaya ana yin al'umman kasa barazana dangantaka na kara tsami tsakanin bangarorin siyasar Niger yayin da kasar ke shirin gudanar da zaben gama gari a farkon shekarar 2016 kuma alamu na nunin akwai wuya bangarorin su sasanta da juna ganin yadda hatta taron majalisar sasanta 'yan siyasa wato sai NDP ya gaza kawo karshen takun sakar da ke tsakanin adawa da masu rinjaye. Sule Mumuni Barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger har yanzu dai ana tare da sashen hausa ne na muryar amurka da ke nan birnin washington dc yanzu agogo ya ce karfe 12 da minti 21 yanzu kuma ga shirinmu na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba grace alheri abdu ke fata iyali na lafiya ana sauran ƙasa da kwanaki talatin wa'adin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya ɗiba wa rundunar tsaron ƙasar na murƙushe ƙungiyar boko haram har yanzu 'yan matan cibok shiru ba a san inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba bayan shekara ɗaya da rabi da sace su. Yayin da muke ci gaba da zuba ido da bin diddigin batun 'yan matan, a cikin makon da ya shige kotun sauraron kararrakin zaɓe da ke zama a Abuja ta yanke hukuncin soke zaben gwamnan jihar Taraba na jam'iyyar PDP. ta kuma umarta a rantsar da abokiyar hamayyarsa ta jam'iyyar apc aisha alasan a matsayin gwamna wadda za ta kasance mace ta farko a tarihin najeriya da za ta rike mukamin gwamnan idan allah subhanahu wataala ya tabbatar da ita kan kujerar na aka rantsar da ita mu mata ya kamata ta ba mu fayoraci domin mu mata mu ne a ƙasa kuma mu mata mu ne a gefe sai mun zo mun yi yakin neman zaɓe an ci nasara daga baya sai mu zama ba komai ba Ba la za mu gayyaci Hajiya Aisha Jummai Alasan a wannan shirin. Kafin nan bari mu koma kan binciken da ake yi dangane da yi wa ɗalibai maza fyaɗe a makarantar sakandaren Dr. Hassan Gwarzo. Ga wakilinmu a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari da halin da ake ciki. Jim kaɗan bayan da mataimakin gwamnan Kano Farfesa Hafiza Abubakar ya kaddamar da kwamitin da ke karkashin jagorancin tsohon shugaban jami'ar Maiduguri Farfesa Abubakar Mustapha ya fara sauraron bahasi daga mutane daban-daban. Tashar Freedom Radio da ke zaman kafar da ta fara yada wannan batu na daga cikin rukunin farko na masu ba da bahasi a gaban kwamitin. Malam Umar Sa'idu Tudun Wada shine babban manajan tashar. Mun ba da shaida kuma muna ganin mutanen da suke cikin wannan kwamiti mutane ne da ga alamun da muka gani tare su dattawa ne akwai alamar adalci a tare da su saboda haka ba na tsammanin wani abu na rashin adalci zai fito daga wajensu batun magana da mutane suke ta yi akan ko ya kamata a bayyana ɗala ko bai kamata ba wannan kasan ko ɗan adam yana da irin ra'ayinsa kuma duk inda ake da al'umma da ta ci gaba fahimta tana bambanta kuma ana zama lafiya da wannan babbancin fahimtar mu a tamu fahimtar ɗaya daga cikin muhimman ayyukan aikin jarida shine hana aikata ayyuka na fasadi da asha ta yaya za ka hana ba mu da ƙwaryanka ba za mu iya yin doka mu ce mun hana ba saboda haka hanyar da za ka yi kokarin ka ga ka hana aikata fasadi ko zalunci shine ka jawo hankali al'umma su san cewa abu kaza yana faruwa a guri kaza saboda haka a ɗauki mataki haka su ma iyaye sun bada nasu bahasin a gaban wannan kwamaci alhamdulillah mun ji gaban kwamiti kuma abinda muka sani game da makaranta game da yadda ake gudanar da harka da ta shafi 'ya'yayenmu game da kuma irin korafe-korafen da da a bayan mu muke da su duk mun zayyana wa kwamiti mu dai fatan mu a cikin wannan lamari shine Allah ya fito da gaskiya koya zuwa wannan gaba tashar ta freedom radio ta cimma wani mizani na burin da ya kai ta ga fallasa wannan batu malam umar sa'id tidin wada ya ce ya aiko daga nan abin ya tsaya kasancewa freedom radio ta cimma burinta na farko dai al'umma ta san cewa ana yin wani abu da ba daidai ba a wani guri na biyu wannan ya haifar da ɗaukan mataki ɗaukan mataki shine an kafa kwamiti ya bincike sannan an rufe makarantar kafin a kammala wannan binciken ko daga nan aka tsaya aka ce an sake buɗe makarantar nan ku je ku ci gaba da karatunku su masu makarantar za su ɗauki matakan ganin cewa irin wannan ba ta faru ba saboda kada su sake shiga wannan halin da suka shiga sannan waɗanda suke da makarantu irin waɗannan na kwana ko na gwamnati ko masu zaman kansu wannan halin da makaranta hassan gwarzo ta shiga zai sa su kuma su yi tsantsan na uku iyaye wannan yanzu zai zabar da iyaye in sun ture 'ya'yansu makarantu su rinka bin diddigin halin da suke ciki da su suke gudanar da karatunsu domin tabbatar da adalci kungiyar child protection network ta ce ta kafa wani kwamati bisa haɗin gwiwa da sauran ƙungiyoyin fafutukar da ke kare haƙƙin yara domin bin kwakwafin wannan batu. Malam Muhammad Alimashi shine babban daraktan ƙungiyar. Zai bi kadin duk abubuwan da ake yi. Zai zauna da yaran nan, zai zauna da iyayen shi kuma zai zauna da wasu waɗanda muke jin sun cutu. Ya yi bincike kan abin da ya faru. Kuma ya sa ido kan abin da kwamitin gwamnati za ta zartas. To amma lauya Audu Bulama Bukarti ya kawo hanzari ta fuskar doka game da kafawa da kuma ayyukan wannan kwamiti. Ni a fahimta ta kafa wannan kwamiti bata lokaci ne kawai da kuma maimaita aiki. Akwai hukuma guda wadda ake kira hukumar NAPTIP akwai ofishinsa a nan Kano. Abin da ya shafi cin zarafin yara da safara da su da mata abu ne da ya fada karkashin abin da ake kira exclusive legislative list ma'ana abu ne da dokokin wato majalisar tarayya ita eh, su suke kula da waɗannan abubuwa kuma wannan hukuma da aka kafa gwamnatin tarayya ce ta kafa kuma a jihohi suke aiki shi yasa ma aka mata ofishi a jihar Kano in dai ba idan wani ake kallo a waɗanda ake zargi da abun ba bai kamata a ce an kafa kwamiti ba kamata a tura wannan hukumar ta yi bincikenta A Litinin nan ce dai wata tawaga mai karfin gaske daga ofishin mai ɗakin shugaban ƙasa Aisha Buhari ta ziyarci nan Kano har ma ta gana da gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje tsawon sa'o'i da dama dangane da wannan batu na cin zarafin yara a wannan makaranta ta Hassan Gwarzo a wani mataki na ƙoƙarin magance wannan matsala baki ɗayanta. To sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin abin da kwamitin ya bankaɗo a rahoton da zai mika gobe Juma'a da kuma abin da zai biyo baya. Yanzu dai a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Chibahiro Diodone da daidaita sautin shirin alheri ke yi wa ɗaliban wannan makaranta da dukkan ɗaliban da iyaye suka damƙa amana a makarantu a duk faɗin Najeriya fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karawa a takaice. jaman diflomasiya a birnin new york na nan amurka suka ce sai ta yi majalisar ɗinkin duniya ta gaggauta tura sojojin kiyaye zaman lafiya zuwa burundi muddin ba a maido da zaman lafiya kasar da ke gabashin afirka ba da daga cikin zaɓi da majalisar take da shi shine tura sojoji daga makwabciyar ƙasar kwango yau alhamis ne sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai tashi zuwa ƙasashen tunisia da austria da kuma turkiya kuma batun yamutsin siyasa a siriya da rikicin kungiyar isis za su kasance manya a ajandar taron koli da manyan kasashen duniya za su yi taron da za a yi a austria shine zagaye na biyu na shawarwari kan rikicin da ake yi a siriya a sabon yunkuri na shata makomar kasar a siyasance bayan zaman farko da suka yi a wajajen karshen watan oktoban bana shugaban faransa franco olani ya ce afirka tana buƙatar ƙarin tallafi daga ƙasa da ƙasa domin tafiyar da ayyukan raya ƙasa domin rage kwararar baƙin haure daga nahiyar da yake magana a wani taron koli da shugabannin kasashe fiye da 60 da suka halarta daga afirka da tarayyar turai shugaba olan ya ce idan ba tarayyar turai ta tallafa kasashen ba abin fa ba zai sa'u ba to madalla da takaitattun labarin mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa kafin mu tashi bari mu mika wato taya murna ga muntari zakari jami'in bankin al'umma da ke sokoto na murna haihuwar da matarsa ta yi wato halimatu sa'adiya na haihuwa ɗa namiji Allah ya raya Allah ya ɗaya ba yanzu a don kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman sabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa sai Cuba Hiro ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu wato Jim Jimmy ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai an jima mun dawo muku da hantsi da wani sabon shirin. This program has come to you from the Voice of America, Washington.